Thank you. kallon barkan ku da kasancewa da mu a cikin shirin Kannywood a yau, shirin da yake tattaunawa da jarumai, mawaka, masu ba da umarni sannan masu kula da hada-hadar shiri duk daga masana'antar ta Kannywood. A wannan makon shirin ya samu bakuncin Ibrahim Bala, wanda aka fi sani da Umar a shirin nan mai dogon zango na labari na. Barka da zuwa. Yau barka ne. To masu kallon mu ku biyo mu domin ganin yadda shirin zai gudana. Malam Ibrahim san da zuwa. Eh, Shin masu kallo za su san wane ne Malam Ibrahim? To, um, duk da kin yi bayani an cewa a bakin ta tafi daɗi. Mm. Um, Ibrahim Bala ɗan ƙasa Najeriya ne ƙasa mai albarka mm. kuma jihar Kano jihar mai albarka takenta ko da ka zo an fika mm. haifaffen karamar hukumar dala na, na primary na secondary school na zo kwalejin share fage ta shiga jami'a wato ta ake bi da kas mm. da kanan muka shiga jami'ar bayero muka ɗan yi karatu daidai abin da ya sauka mm. cin hikima da kuma yardar ubangiji mm. sai ga mu tsilin mun faɗo masana'antar shirin fina fina hausa wato ta kanimus to ya aka yi kasance kanka a masana'antar kuma wani rol kake takawa don wani zubin za a ganka ka zama jarumi wani zubin kuma za a baka kiredit na mai ba da umarni kin san bahaushe ya ce wa aikin ka ne yake nuna kai um, ma'ana uh, magana ta gaskiya tun ina primary school rike rubutun hausa tun ma ban san ma me fim din hausa ba ban ma isa ma in sa kaina abin da ya danganci cikin din hausa ba tun wani lokuta da uh, akan irin karanta littattafan hausan nan a rediyo da makarantu mm. a lokacin gaskiya nake da wannan tunanin rubuta littafin hausa mm. kuma tun ana nan firamare ta yamma mm. na rubuta littafin hausa tunda kawai lokacin a hankali har na na shiga secondary school na kan ɗanyen rubutu na littafi yana kala kala ɗanyen rubutu in na gama ku wannan a haka har wani lokaci da ba zan manta ba an yi rashin ko sa'a ta fi ta ne da su sa'adin mai iska da su idan shi abin lisku sai nake rubuta fim ɗin ma Suna yi kai kana rubuta. Ina rubuta ne in kai musu. Hmm. In aka ɗan kwana biyu in ɗan sake ɗan kaɗa keke in je in ji yaya ake ciki in ƙara kai wani. Hmm. Kuma duk lokacin da na kai za su yi ba sai ai wancan ma yayi kyau za mu gyaggyara shi za mu duba da sauran su yau hmm. To tun da kamar lokacin gaskiya muke kokarin ya za a mu kutso kanmu ko a rubutu tun Tunda a wannan lokutan gaskiya gida ba za su bari ka ɗan kanka a cikin kuma maza kuna fuskantar kalubale to ba mu da to ai magana ta gaskiya ba dan kowa saboda gaskiya a wannan lokutan irin ne da waɗansu wanda suke da fahimta irin tasu hmm. sukan jefi sana'a da wasu maganganu fahimta ce ba za ka ce mutum ya yi laifi a fahimta ce aka fahimta take hmm. duk da malami sun ce ka tsaya ka eh, san abu kafin ka zarge mm. shi ko na Allah subhanahu wata'ala ma ya ce ka sanni kafin ka bauta mu mm. to bai kamata kawai ka rinka zagin abu ko kana aibata shi ba ka sani ne shi mm, gaskiya tun a lokacin yau so nan su ta na mutane unguwa da waye da sauransu ba ma za a bari mu shiga masana'antar fim ba to haka mu kai ta a sai mu dan rubuta mu kai ko ayi yi ko mu dan mu rubuta har Allah kuma cikin ikimarsa yasa kuma sai ga mu to za a iya cewa ta wani dalili ko kuma wane ubangida ne ya jawo ka ko kuma kai tsinduma rubutun ka ne ubangidanka to an ce in ka kana kana boye asalin ka to asalin ba mai kyau bane mm. um, ko wani bawan Allah ji zuri muqaddas mm. gaskiya shi ne sila ta ta farko ta shiga masana ta na fina fina ta mutumin na farko a fim da wurin ta shi mm. duk lokacin da ko gayyata aiki aka sai na fara tuno shi kafin tuna kowa da zuni makaddas kanana mm, shi ya kai ka masana'anta gaskiya ne shi fara salafi shi kawai a wana tun da farko ka fara rubutu mm. shin sai da ka fara zama darakta sannan ka juye ka rikide ka zama jarumi ko kuma dama jarumin ne ka koma darakta to a lokacin da muke ta rubutu ban taɓa ganin a rubuta suna na rubuta rubuta dole story muke labari mm. ba ma iya in screenplay don mu ma san yadda ake yi ba amma tun a lokacin muna kanana mun san Allah ya ba hikimar labarin ka kala kala mm. za mu ta rubuta muna baya wato ko sunan wahi ba mm. to ka idan Allah ya kana da abinci a ciki mm. wani lokacin ma abinda baka yi niyya ma sai kanka a ciki ehm, gaskiya da aktin na fara na dan fara aktin kuma sai karatu ya zo ya hana kuma dama gaskiya irin tun farko ma gida ba su ma san ana yi ba gaskiya kawai sai muka haƙura mun koma karatu tun da gaskiya mu gidan mu sannan ɗabi'un karatu boko islamiyya makarantu irin wannan gaskiya ga mun kusan gada maka da kayyan mu mm. ah, ka taso bai wanka na zuwa makaranta da safe ya dawo da yamma ya tafi wata ya dawo da dare ya ƙara wata sai zo muka dora iya tuna fim din da ka fara yi a gobe kafin iyaye su akwai gaskiya akwai wani fim ko taƙiri ne wani tsohon producer a yanzu babban mutum gaskiya baba shiru kamar fim ɗin sa muka yi sun ɗaya aka wuce tun lokacin wani mara gaya jani ibrahim to a lokacin idan ka tuna sin ɗin ya kake ji da ba ka fargaba tun da gida ba a sani ba amma ungon ma aka shuɗa kuma irin ba ɗauka irin an ɗauka irin kawai ne kayan na ɗan sha'awa ne kawai ya wuce shi kenan mm. shi sa ba wani abu a an su ibrahim ya suke yin kaza ba wani abu ma irin na tsogoma ko wani abu mm. kai fim kake yi kanka shi kenan mm. to daga baya kuma sai ka rikide ya aka ka rikide ka zama darakta Allah ne <laughs> ai sila yake zamtowa eh. <laughs> to haka ne ah, gaskiya da muka shigo akwai abokaina su ma da suke cikin tarihin rayuwa ta a masana'anta da ba zan taɓa manta da su ba ah, mun zauna a wani kamfani na good investment hmm. gaskiya na aka ɗan rene mu ah, nan muke zuwa mu wuni ɗan kukkula wanda ake aiki gidan anan ma na fara koyar kwamfuta hmm. eh, akwai wani aji na gudu da tijjani da su koya mu aikin kwamfuta a nan tunda mu ɗaliban ilimi ne an yi hutu na kan ɗan je mm. to in akwai fim ɗin za mu je mu ɗan raka in babu kuma akwai kwamfuta da ake aiki ta na gudun anan sai muke ɗan koya akwai abokai na abubakar hafsat samir fiya-fiya da wani ali a nan gadon kayayyaki to sai muke ta lissafin to da wannan abin da muke ta yi muna ta jiran gawan shanu kowa da in na zo zan baka labarin shi za ka ci kai labarin nan Mm. to amma kuma kamar kwando ne ake zuba masa ruwa mm. gashi ka ga ruwan ne gashi kwando ne mm. amma ba zai amfana ba to labarin ya za a yi shi tun mu ba sunan mu ake gani bulan a cewa ne to me zai hana mu mu mu shi na kanmu to ya ta ya za mu so sai kuma ka zauna muka aka rubuta aka kawo idea aka gyara labarin su to zai rayu muka dan hada kudaden mu muka nemi wani director Hassan Hicks ba ta ba lokacin kace muna da kuɗi za mu shi ba sai sai ce ba za su sa. to amma dai akwai wani jarumi a baruda a muka ce an ah, san shi a nan garin ɗaya ke ce eh, to akwai shi zai iya taimaka muka da kaza muka je gaskiya ya taimake mu gaskiya shi ma ya daga cikin jaruman da a wani lokacin da muke neman taimako ya taimake mu za mu manta shi abba da mustapha wanda ne shugaban hukumar ta tafi filin ya taimake mu sosai eh, muka ji eh aka ce kuɗin ba su sai ce to me muke da shi aka ce kaza mu fara ne ce ba komai so muka zo aka zo a Mustapha lokacin da aka sa ayyukan nan ya samu lokaci muka zo muka yi aikin mm. to aka a gaskiya kusan muka fara aikin nan sai aka talla lokacin da aka talla nan sai fita duniya duk wani mai shirin fim sai gani ce kai so ni an ba ni ɗaro na jarumi of mai aktu a lokacin mm. kowa ya gani sai ya ce kai wannan jarumin kaza kaza irin wani ana ce amma ya gone kawai irin na baki wanda ya taimakon ka sai dai a ce kai wannan zai yi kokari amma ku ba zan iya taimakon ka ba ehm, an ce sarra kuma yara ke ko mm. to masu kallon mu ga dai tattaunawa na muna yi da jarumi Ibrahim Bala idan muka dawo za mu dora Productions. wa ƙauna. bai wa kauna turance da Allah dan shi zaki so ne ba san zuciya ba wazan baiwa kaina wazan bai rukona turance da Allah dan shi zaki so ne ba san yaudara ba kaifin basira da kun sai ta murya da ke ratsa kunne soyayya a baki a ce ba kamar ka amma zuciyarku sabanin haka ne ni tsoro nake yi tunani nake yi tun da na gane so makamin kisa ne ban ce na fi karfin kwimin yau da raba

sai dai ban na amba kawai ko ka gani na iya kwarkwasa ni idan har kamar ni za ka yi cigiya ta aka kike faɗa dai ki gane ni ni dai ni ban gasgata ba

mix Allah ga sunan dai kai ka fi gane daidai da ni ban sani ba ya Allah ka zaɓan kai ne za ka duban da ni ban iya ba mace sai fara ba ba kuma sai baka ba kai ne za ka zaɓan ko ba doguwa ba ba gajeruwa ba ba lallai ka ban ba mai jiki ba ba ruwa ba Allah ka ba Allah gaba da dawowa inda muke tattaunawa da jarumi daga masana'antar Jakaniyo Ibrahim Bala wanda aka fi sani da Umar a shirin nan mai dogon zango na labari na. Kafin mu tafi muna magana akan kasancewar ka yadda ka rike ka zama darakta. To in muka dawo bangaren jarumta. Dama can shi ka fara yi kuma daga baya sai ka saki wannan angel ɗin ka koma. Shin baka samu tsaiko ko kuma wani abu da baka ji daɗi ba ta tun da ka canja da an san ka jarumi kuma yanzu ka dawo ba da umarni ina ganin kamar abokanan sana'a ka za su iya cewa ai da tare miki yanzu kuma kai za ka ba mu umarni shin menene ma ba da umarni a fi kin fasa a'a ai shi ba da umarni yanzu yi wannan bar wannan kai ka san me ne shi ne to kamar ya ita umarni ai kalma ce guda ɗaya kawai in aka ce umarni kamar ka ba da umarnin ayi wani abu to ai ni kamar zan iya cewa in ka bani umarni ka zama sama da ni kenan to kuma da ina kan kanmu ɗaya hmm. to baka fuskanci wani kalubale ba a ah, to ai shi ita kalubale kalubale ah, a rayuwa ai tun da ka gida ma zaka fara samu su daga bada umarni tun da wani lokacin idan kanin kai taso ya ga ka faɗa kuɗa hmm. ko kanwaka sai ta ga cewa to a ya za a yi wane dinka bani umarnin kaza ba ma wani sai ka fito ta shirya finafinan su kare to wani iri aka samu to ai ah, akwai akwai ita akwai Eh, halitta ta ɗan adam ubangiji ya halicci zuciya kin san an ce zuciyar nan tsoka ce to kowa yana da irin tasa an ga miki gaskiya kowa yana so a ce shine babba halittar ɗan adam da Allah ya ta kowa yana so a ce shine babba shi ya fuwa da kaza shi ya fuwa da kaza batun da cewa ma ka samu kalubale ko baka samu ba ai hira ce ai dole ne ma sai ka samu kalubale da ka matsayin na jarumi yau kai ne ba ni Eh. to ai akwai wanda ma rina ka zaci a ah, na fa girma ne eh. a gaba na yazo dole sai ka samu irin wannan amma baka kallon wannan saboda nasarar da ka samu ta shafe waɗannan ba maka kallon su to za mu iya cewa tun da gashi ka rikide din kuma ga ka da karancin shekaru shin ka taba samun tasgaro ka ba wa wani babban umarni ya ki karɓa ko ni makamanci da yawa mun san samu wani ma in ka je kana so ma ya baka lokaci ku zai baka wata takwas ko wata shida yadda za zuciya ka tafi so da kada ka zama to kai ka bashi umarni ka zama babba wani gani ce kamar da in ka bashi umarni kenan ka zama babban da to menene umarnin misali menene in a film aka ce ba da umarni shine director na film eh. head of komai na film gaba ɗaya su kutum in ka ɗauko script a na ake cewa script eh. wannan gundarin labarin fim ɗin gabaki ɗayansa eh. to tun ka a ta farko har zuwa z na ƙarshen wannan script ɗin idan aka zo location kai ne shugaban kowa mm. kai zaka ci ga abin da zaka ci ga abin da ba za a yi ba mm. kowa a ƙarƙashin daraktan yake mm. wannan umarnin da yake magana in ji aka riga aka shigo set ma'ana aka riga aka zo gurin da za a ɗauki aiki to fa daratu ka zama kai ne shugaban kowa har sai an ce yau an kammala kowa ya tafi amma in dai za a zo bangaren wurin aiki to shi ne shugaban kowa kuma duk girman ka eh har ciki har da jaruman da ai ba ma da kakin ga da jarumi mm. da mai kwalliya mm. da mai bada abinci mm. da shi mai shiryawa ko producer kenan eh. da wanda ma ya dauki nauyi a ƙarƙashin kai da mai da wanda da wanda ma za a ci shi zirga zirga ma kawai ke da wanda zai samu gurin da za a kin duk a ƙarƙashin director suke aikin da yawa to ai shi director kamar direba ne a mota shi zai sa burki shi zai ƙara giya mm. shi zai kwana mm. shi zai shiga tanan mm. shi zai kaza to da to kamar direban to tun da dama an ce sauyin yanayi dole zaka sauya kalubale kuma daga sama na ji wani ma haka na cewa wata takwas ko akwai wanda shi ya yi alfahari da wannan cewa yau wane ne bani umarni wanda kana ce mishi wane zo mu yi aiki kaza ya taho kai tsaye kuma ya san ya riga kin san masana'antar ta mutakani ne. ko da can akwai jari hujja mm. akwai yan jari hujja kuma ko yanzu akwai su mm. yawa waɗanda su wane wane ne a wane na tashi wane a cikin kuɗi yake mm. wane ana ji da shi sai ce su makale maka ko kuma a'a ai wane da yake tauraron nan shi za su bi ga wanda ya kamata masu basira wanda ya kamata a taimakawa wanda ya kamata ka ɗauko suna da basirar amma ba su da kuɗi ko ba su da hanya ba su da dama mm. to wannan mutanen kalilan ne yan jari hujjar sun fi yawa mm. za ka taso da mutum dama kai dama kamar kamar shi hanya ka zama masa tsarin za ka zama masa mm. in ka ɗan da mutum yana ta lullaba ka ka nuna mai wani ka nuna mai ake wani ka nuna ake kaza ya yadda zai kaza da zarar ya riga ya san waɗannan mutanen to sai a je ka a gefe to ici ne mu shi ne masana'antar ta mutu. Eh, to za mu iya cewa ka taɓa haɗa rol guda biyu kai ne jarumi kuma kai ne mai bada umarni a cikin Har uku na haɗa. Ka zama Na rubuta fim, eh. na fito a jarumi, eh. ko na bada umarni a jarumi. Kamar wani fim ne? Suna da yawa. Ba za ma su da sako. Da yawa in kina kallon fim filin ɗaru gani wani lokacin da kika rubuta. Kin san abubuwan fasanka su kashi akwai kamfanin na wani da kaina akwai kuma sauran al'umma to kamfani na ma yana fina-finai nasa sannan sauran al'umma suna fina finai shi kowanne daban-daban ne kuma kowanne aka kira ka kana so kwarai kuwa eh. akwai wata waka kasancewar ka jarumi shin akwai wata waka da ka hau ko kuma ka bada umarninta wanda kai kanka kai ka jagoranci wakar haka misali ka fito a waka ka zamo jarumin waka to ga ga waka mai tarihi wacce masana'antar fim gaba ɗaya ta manta da ita ba waƙar hawa saurayi ka cin fara fuska ita ce waƙarsa ta farko da aka taɓa sawa a fim ni ne directing kuma ni na hawa shin za ka iya rera mana da kuma yadda ba ni da rera waƙar ba ai ni rera waƙar sa ni ni acting din tana da na inda ba da ke zan yi rawa ba <laughs> to kuma bi sabilillah to Mala Ibrahim, mm. mutane da yawa sun san an san sunanka a Credit Ibrahim. To, wanda suna ne wanda masana'anta ce ta ɗauko ta Araba? umar saboda ah, wani shiri dogon zango da ya shiga cikin tarihin rayuwar masana'antar fim da tarihin ta mm. labari na mm. nan na fito a suna umar kuma gaskiya sunan da fim din ya shahara mm. a dungu da sa'u ko ina da yawa wasu mutane da sun ganka mai su kira ka sunan ka na gaskiya su ce maka umar tun ba na saba ba na juya har na saba <laughs> to kafin kuma zuwan shirin fa wani suna kake amsa ko sunan wani fim na kai eh, akwai kin san akwai films da muke gaskiya sun dan yi tashe mm. ehm, akwai asabar kafi mm. eh, wani fim na kamfanin kabuga film production eh, wanda aka ɗauko tarihin wasu mutum bakwai mm. da muka shiga kudu akwai shi kansa fuska Ah, akwai wani fim na barkwanci sai na rama to ko ne ki ga da fim din ya fita ya dan shiga gari sai ga ana kiran ka sunan suna mm. da fim din ya shiga sai da kiran ka sunan suna aji sunan ka mm. to kuma wannan din lokacin karni na labari na mm. ah, in ba za a kira ka da Ibrahim ba za ka ji umar umar umar gashi ma ana cewa ko soyayya ma kuke yi da gaske da ita jarumin da kayya a cikin eh. shirin ba eh, a cikin shirin ne ba to ake ma na ce gani ne To, Malam Ibrahim, hmm. za mu iya cewa kasancewarka a masana'antar Kannywood. Wani alfarma ne wanda masana'antar ta baka? Wanda kai da kanka ka san wani alfarma ba ta bace ba kasancewa ta a masana'antar na nesa na samu alfarma. Amma idan muka dawo sai mu dora. Thomas kallon ga ne tattaunawa nan muna yi da Ibrahim Bala Umar a labari na. Ku biyo mu domin ku ji yadda tattaunawa za ta ƙare. superstar tashi saki da me yasa ba ku san da kaddara ba me yasa ba ku daina yaudara ba ku bar jahiltar harka ta mutunci ba to a hakan kuke ta zagi na. me daki ya san gurin da ke mai yoyo wasu na ɗauka alhaki na wayo ba ku da masanin hakan ɗan juyo da an yi kiran dai uwa akwai dai baba da kaji ana saki saki ba a kamu ba tunda an ce dauka kawai ake yin rauni dan makahon daji shigarsa ko kwai illa wuta a jikin sai ya kwalla muna gani muna yi muna salo da yayi Ko kuna ta yin bulaye tunda ilahu ya aran dama za mu dama munafukai ake cewa yan kunama shi munafiki tun daga ran da an ka haife shi mamar sana na dama ba ku more duniya ba ku san da Allah ba kuma ku ba ga da kunya ba a bakin gidan a lalle a bakin gidan a bakin gidan ba su ga da faɗi na gaskiya ba a bakin gidan masu kallo da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci inda muke tattaunawa da Umar a labari na, wanda ainihin sunan shi shine Ibrahim Bala. Kafin mu tafi na tambaye ka cewa nasarorin da kai ka samu wanda ka san ba karan kanka ka same shi ba, kasancewarka a masana'antar kani shin an samu irin wannan nasarorin? Gaskiya suna da yawa. Na farko nasarar da na samu ita ce masoya. Mm. Ko da masoya kadai ina mai godiya wa Allah. Mm. Saboda wannan masoyan duk wani abu da mutum ke so ya same shi a nasarar ta rayuwa sun samu shi kuma ƙauna ce so da kawai eh, duk lokacin da wayi gari na ganin tare da masoya na ta dalilin fina-finan hausa sai ni Allah ya biya ni don babu wani abu da ban samu ba ta hannun masoya a bangaren fina-finan hausa to za mu iya cewa wani sin ne wanda ka yi shi kai da kanka idan ka rufe ido kana ganin sin din ina ma ya dawo da gaske e to ai fina-finan da yawa zai wahala ina yi fim na gama ba a samu irin wannan sun ɗin ɗaya ba. Amma a zuciyarka za ka ji ga wani fim da ya tsaya maka a rai. Suna da yawa yanzu kamar ke ce a tambaye ki mm-hmm. wani abinci ne ya burge ki. Mm-hmm. Ki misali nake ga mutum gane eh. ai ba lallai a ce abinci ɗaya. a ce kullum wani abinci ne burge ki bari a ce da safe ya mm. ki ci da na shi ya ki ci da shi ya ki ci kuma shi burge ki mm. dole za a samu irin abu uku ko hudu ko biyar mm. to fina-finai da yawa gaskiya zai wahala na yi fim na gama Mhm. ban samu san inda ya ja hankali na da ba na imanta da birgina. Mhm. Mutane da yawa suna ganin ka a shirin na mai dogon zamani a mai haƙuri a cikin fim ɗin. Shin ya abin yake da gaskiya kana da haƙurin ko kuma karakter da aka ɗora maka kai ma ka ji daɗin shi. To, eh, fahimta ina ce fahimta fahimta ce. Mhm. Idan yanzu misali na ce miki ni ne kuɗi ne, to ai sai a ga kuɗin da jikinka. Eh. to saboda haka ita ce kai mu'amala da mutum kan iya gane mai hakuri ne ko mara hakuri eh to ai zaka iya cewa ni kaina wannan karakter da aka dauko min na sha wahala kafin na juye in zama mai hakura eh. irin wannan ban sani ba amma dai wani marubuci ya taɓa cewa wai in ka ga mutum an fiye ba shi ah, gurbi mm. to yana da alaka da irin wannan halayya ko da ko na sauransu don ban sani ba ina da hakuri ko wannan hakuri ba su mu'amala da ni su ya su yi tantance <laughs> to masha Allah to tambaya ta kusan ta biyun ta ƙarshe mm. tunda a yanzu ka ba da umarni ka rubuta labari kuma ka zama jarumi kuma duk a cikin masana'antar wannan ƙuduri ko kuma in ce wa kake hangen kake cewa ni ma yau zan iya zama ina so in ga na riski irin wani a star nan ƙuduri na in kamo wani ko in wuce wani a cikin masana'antar. Ni wani ne ƙuduri? To menene kullina na samu kuɗi in taimaki iyayena in taimaki ƴan uwana da abokan arziki ni shi ne kullina ba buri na fi wani ko in kawo wani ba ya za a yi in samu abin da zan ci in sha in taimaki iyaye da ƴan uwa da abokan yana abokan arziki wanda muke mu'amala da su wanda ba shi da shi na kusa makwata da taimake su ni shi ne kullina ba in wuce wani ko in kawo wani ba. to mu dawo fannin jarumtaka. wani sin ne wani karakta ne kake ganin kai a yanzu ba za ka iya hawan shi ba <laughs> me saboda an tsinewa annabi ya tsinewa mutum mai kwaikwayo ɗabi'u na mata ko a rubutun fim ban taɓa rubuta karakta ta ɗan daura ba saboda ba ɗabi'a ce mai kyau yau in faɗakarwa ce akwai ta baki da za ka yi faɗakarwa ce wani kaza kaza kaza karfe kaza saboda ah, ba ƙarya ba ne ba akan kwaikwaya mm-hmm. ba ka yi ban ga abu abin ko me na ka ba banga abin yi a ɗan daure ba to mm. me misali kin ce mutane suna kallo na a haƙuri mm. to in na ɗan daure sai su kalle a ɗan daure to kin ga ba zan iya yin gaskiya fitowa a matsayin ɗan daure ba mm. to tambaya ta ƙarshe saƙonka ga masoyanka amma kafin mu zo nan a yanzu ka kasance Ibrahim Bala ka kasance labari au ka kasance Umar a labari na to Malam Umar ko mu dawo Malam Ibrahim a cikin umarnin da ka bayar wani umarni ne ka bada wanda kai da kanka ka san ka yi target mai kyau a cikin wannan umarni. kin san ɗazina miki magana cewa ya kamata ki dinga bambance ni mm. fim ɗina na kamfani na ko fim na sauran al'umma. ai duka kowanne tunda in dai za a ce kai za ka bada umarni ka iya cewa eh wanda na bayar ma na wani tunda ni nai mm. wancan ma wanda na sa kuɗi na shi ma ni nai mm. misali wancan da ka sha wahala ka ɗauki bulo ka ɗora a nan kaga ai kai kai da hannunka shi ma wannan na ɗauki bulo na ɗora a hannuna ni ne da hannuna ai kusan duk gaskiya gaskiya ni ban ga ma fim da ne ban sha wahala gaskiya na gama wannan duk tafi na ai ban ni ban ga fim da ne gaskiya ban sha wahala dalilin ko gaskiya um, ni mutum ne mai son a kwatanta abin da aka rubuta a cikin script mm. ko da mutum ya yi ta ƙoƙarin a'a ni ina son a kwatanta inda an ga na gan shi a rubuce zan yi wannan kokarin mm. kuma ni mutum ne mai son gaskiya sabon jari ne ko sabon jarumi na ba su dama a irin fina da nake shi sa gaskiya idan za ka rinka ta da sabon jarumi ko sabon jarumi to za ka sha wahala kafin ka zama shi mm. eh, to gaskiya ban ga tun da zan cire miki ce gaskiya ban sha wahala ba ka kasa mm. to a cikin fina-finan wanne ne wanda kai da kanka ka rikide ka san ka sha wahala lokacin da ka rikide ka koma wayar a can da ka auro karaktan hakuri ka ɗora wa kanka to mm. ai za a iya cewa akwai wani sin da shi kuma kamar ka fito a mai ko a kaskantacce ko a wani wanda aka wulakanta ko wanda dai kai da kanka idan ka tuna kana yin jin wani iri to akwai films da yawa amma akwai wani film takama mm. eh, da ba zan manta ba na kamfanin isha shirin na kaduna a kurma na fito mm. a kan an wata ɗin muka je asibiti suka ce ba za su kula ta ba mhm. sai da ɗan sanda da je yan sanda na ta magana suka ce wannan ko shaye-shaye ba masa je mai ke da sau kuri mm. sai babban yan sanda ta ji a yanayi ta leɓo me ta ce ta take tambaya ta ka iya rubutu mm. na ce mata eh na iya rubutu sun je ka rubuta mm. to gaskiya ba ma iya mutane suke gaya mun ba sa gajiya da kallon fim din ba ni kaina idan ina kallon ruwan ɗan fim din ina jin shi har zuciyata saboda ka juye ka zama kwalma Ito eh ai ni idan ina shi ina ɗauka idan wannan abun a gaske ne yaya zan iya kasance a wannan yanayi mm-hmm. to shi sa gaskiya ko ka Jiya na ko shekaran jiya yan kwanaki na ga an sake min shi da gidan TV har a jiki na jin wannan fim mm-hmm. gaskiya ina jin wannan saboda wannan karakter da wannan shi wannan sirris ɗin da aka yi mata fyaɗe na je asibiti na je police station irin wannan abubuwan to akwai fina-finai da yawa irin su to irin wannan ya ɗaya daga cikin wannan ina kallo har a ciki na nake ji to Malam Ibrahim shin a yanzu a cikin masana'antar wani jarumi ne kake so kai fim da shi wanda baka yi ba a a Kanius eh. gaskiya sai da in sabo ne gaskiya amma da sabo da tsofaffi da wanda suka daɗe gaskiya ba wanda bai yi fim shi na ba da umarni kai ni bana jin akwai jarumi da a masana'antar fim ɗin hausa yanzu mun mm. ba shi umarni bayan yi directing din fim din su gaskiya ɗaiɗai ku amma gaskiya jarumi mai sunan jarumi wanda ba ku gaskiya wani ta wani ƙuduri ne yanzu ga a gaban ka ko in ce me kake target ka gani to um, to gaskiya da ma iya ƙunar ɗin lokutan akwai uh, fina-fini da yawa uh, da muke da target a kansu sun fita daidai na iya kamfani na akwai mata dozin akwai tsakar gida da su ake kallo ma suna zan iya cewa wannan mata dozin din da ka ɗauko kusan series ne da ya ɗauko magana akan mata gaskiya ne irin abu ne shafi ya ja hankalinka ka tafi kan matan nan kai tsaye yanzu komai a ce mata mm. yanzu ko abin ya da a ce wai mata ne mm. matsoli suka yawa a ce mata sun yawa mm. kaza kaza aure a ce laifin mata ne to na yi fim mata dozin ne akan ku kalla ma laifin matan ne ko ba laifin su bane ko me yasa ake alakanta laifuka da mata ko me yasa matan suka zama haka to akan shi muka ba tare shi kuma yan tsakar gida gaskiya an yi fim din ne akan irin irin matsaloli da aure ma baki daya tun da ka tushe matsala aure tun da ka tushe take akan wannan shi kuma aka yi tsakar gida Bala Umar duba da karatowar lokaci saƙonka ga magoya bayan ka da masoyanka ka yawa ga ka a shirin Kannywood a yau na gidan TV na Tozalin Hausa TV. Saƙonka ga masoyanka. To, um, masoyana saƙonninku suna zuwa gare ni uh, ko ta saƙon waya ko Instagram ko Facebook masu watsaf, ko sauran social media wasu kuma baka da baka gaskiya ina jin daɗi inda ne kuskure ina jin daɗi kuna ɗauko da saƙon taya gyara inda ne daidai kuna aiko da saƙon yi min murna da kuma albishi na gode na ji daɗi ubangiji allah ya mu tare allah ya ƙara mana danƙon zumunci da ƙarfin juna bari in sake masu sauraro na ce <clears throat> kasancen rediyo ne Ana Ibrahim mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai gida lafiya. Ni ma na gode. Duka duka masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen tattaunawar da muke yi da Ibrahim Bala wanda aka fi sani da Umar Alhabari na. A madadin abokanan aiki da suka taimaka min wajen ganin shirin ya zo gare ku ni Hafsat Ibrahim nake cewa ku kasance da ni a wani makon domin jin mu ɗauke da wani ko wata jarumar daga masana'antar ta Kannywood. Bisalam.